This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a ijin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci tare da Mahmud Lalo muke fata kun wani lafiya. Yau Litinin 20 ga watan Afrilu. Kafin minisa Mahmud zai fara mana da kan labarai. To Bello ƙungiyar tarayyar Turai da ministocin cikin gidan kasashen ƙungiyar suna can suna wani muhimmin taro a Luxembourg. A Afirka ta kudu akalla mutane 300 ne suka shiga hannu bayan hare-haren da aka kai kan wasu bakin haure 'yanci rani da ke zaune a kasar. ƙungiyar Al-Shabaab ta ɗauki alhakin kai harin nan da ya kashe wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya a somaliya to madalla jama'a wai ta yaya ne za a takala matsalar cin hanci a fannin shari'a lokacin da kana da shugaban da yake kukan cin hanci yana faɗa da cin hanci yana yaƙi da cin hanci wani babban alkali daga najeriya ya kawo mana ziyara kuma zai ba mu ansa sannan jam'iyyar pdp da ta sha kayi fa na yi wa apc adawa mai adawa kenan tana yi mata shiri na musamman kenan mai karfi an da mu mun san abin da kaya yake nufi mun san abin da eh, nasara take saboda haka yanzu ne za a yi siyasa da ba a yi ba za ku ji duk waɗannan labaran ɗan jima kanan sannan yusuf aliyu haran da zai kawo shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma bari fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar Tarayyar Turai haɗe da ministocin cikin gidan ƙasashen ƙungiyar na gudanar da wani taro a Luxembourg domin tattaunawa kan bala'in da ke faruwa a kan bakin haure waɗanda ke mutuwa a tekun Mediterranean yayin da suke ƙoƙarin ƙetarawa. Wannan taro da ke gudana a yau Litinin na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar Italiya ke ci gaba da gudanar da bincike tare da ceto waɗanda kwale-kwalensu ya nutse a cikin teku da ke can gefen gaɓar ƙasar Libya wanda ke ɗauke da ɗaruruwan bakin haure. hakan kuma na faruwa ne har ila yau yayin da ma'aikatan ceto wato ma'aikatan ceto ke kokarin gubutar da wasu bakin haure daga ƙasar siriya a wani jirgin ruwa a can gefen gabar teku da ke yankin sicily daga cikin mutane 98 'yan siriya da aka kubutar uku ƙananan yara ne waɗanda kwale-kwalensu ya taso daga ƙasar turkiya domin isa nahiyar turai a yau litinin shugabar ƙungiyar tarayyar turai da ke tsara shirye-shirye federica mogherini ta ce alaki ne akan kungiyar ta tarayya wato tarayyar turai ta mai da hankali wajen kare aukuwar irin waɗannan abin takaici mai magana da yawon hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kaloti sami ta ce bakin haure na bin hanyoyi da dama domin neman ingantaccen rayuwa a nahiyar turai yanzu haka ana fargabar mutane akalla 700 ne suka mutu a jirgin ruwan da ya nutse a can gefen gaɓar tekun ƙasar libya akwai kuma yiwuwar ba za a taɓa samun takamaiman adadin mutanen da suka mutu ba. jami'an afirka ta kudu sun ce fiye da mutane 300 ne fa sun shiga hannun hukuma waɗanda ake zargi da kai harara akan baki 'yan kasashen waje da ke cirani a wannan ƙasa lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane guda shida yayin da yake jawabi a taron manema labarai ministan cikin gidan ƙasar malusi jigaba ya ba da tabbacin cafke waɗanda suka tada wannan tarzoma ya kuma ce za a tuhume su a gaban shari'a a ranar asabar da ta gabata ne shugaban kasar jacob zuma ya jingine wata ziyara da yi niyyar kaiwa kasar indonesia domin takalar wannan rigima shugaban ya kuma gana da waɗanda rikicin ya tarwatsa a wani sansani da ke kusa da birnin durban inda ya da musu cewa duk waɗanda suke son komawa kasashen su na asali sani ko da yaushe za su iya dawo afirka ta kudu ko fa a buɗe take bayan barkewar rikicin da a birnin durban lamarin ya fantsama zuwa biranen johannesburg wato cibiyar kasuwancin afirka ta kudu kenan mafi yawan hare-haren da an kai su ne akan masu ƙananan ƙarfi da suka fito daga kasashen habasha da malawi da somalia da ma zimbabwe To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau litinin kungiyar Alshabab da ke tada kaya baya a Somalia ta ɗauki alhakin harin bam ɗin da aka kai a kan wata motar majalisar ɗinkin duniya harin da ya halaka mutane aƙalla bakwai a arewacin ƙasar. Hukumar da ke kula da asusun ƙananan yara ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe ma'aikatanta hudu a harin. yayin da wasu hudu suka samu munanan raunuka bayan wani hari da aka kai a garowe a lokacin da ma'aikatan ke kan hanyar su ta komawa masaukinsu daga wajen aiki wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin ƙasar somalia nikke ya yi allah wadai da harin wanda ya kwatanta a shafinsa na twitter a matsayin wani abu da ke cike da kaduwa da asarar rayuka wannan hari da kungiyar ta kai shi shine na uku akan jami'an ƙasa da ƙasa a cikin kwanaki uku a ranar lahadin da ta gabata 'yan kungiyar sun kashe wasu masu wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka da 'yan asal wato waɗanda 'yan asalin kasar burundi ne sun kuma raunata wasu dakaru da dama a kudancin garin lego kungiyar tarayyar afirka ta au ta kwatanta wannan hari a matsayin wanda ke tattare da ragwantaka jama'a fadar shugaban amurka ta white house ta yi allah wadai da kisan gillar da 'yan kungiyar is suka yi wa wasu mabiya addinin kirista su talatin 'yan asalin ƙasar abasha da ke libya wata mace mai magana da yawun white house din da ba a bada sunanta ba ta ce kashe waɗannan mutane fa saboda addinin da suka bi ya nuna mummunar aƙidar wannan 'yan ta'adda tuni dai dama kungiyar ta isis dai ta ce ta ɗauki alhakin kisan mutanen inda mata soki hoton bidiyo a intanet lamarin da ya nuna yadda ake durkusar da wasu mutane a bakin gabar teku ana fille musu kawuna yayin da wasu kuma ake harbin su da bindiga ta kiya wannan bidiyo ya yi kama da wanda kungiyar ta fitar a watan fabrairu inda ya nuna yadda ake yanke kawunan wasu kiristoci asalin kasar a to da karshe ɗaruruwan mutane ne suka taru jiya lahadi a jihar oklahoma da ke kudu maso tsakiyar amurka domin tunawa da harin bam ɗin da ya kashe mutane 168 shekaru 20 da suka gabata an gudanar da addu'o'i da yin shiru na daƙiƙoƙi 168 idanun waɗanda suka tsira daga harin tare da iyalan mamatan sun kasance cike da hawaye yayin da suke karanta sunayen waɗanda suka mutu tsohon shugaban amurka bill clinton na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a taron a oklahoma a ranar 19 ga watan afrilun a shekarar 1995 wani mai adawa da gwamnati da ake kira timothy mcveigh ya ajiye wata doguwar mota maƙi da ababen fashewa a kofar wani ginin ma'aikatar gwamnatin tarayya ya kuma tada bambaman. baman Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. madala jama'a yau muna tare da justice ibrahim imam rufa'i shine uh, mai shari'a a kotun ɗaukaka ƙara na shari'a ko a birnin tarayyar najeriya abuja uh, barka da zuwa mai shari'a barka kalle yau ka zo lafiya eh, yau ga ka a amurka um, me ka zo yi amurka a na zo ziyarar aiki a amurka kuma da ziyarar bude ido a lokaci daya aiki da bude ido eh. Eh, wani irin aiki a koyaushe idan mutum yana aiki zai yi kokari ya san hanyoyin da zai kara bunƙasa aikin shi saboda tafiya daidai da zamani hmm. kamar yadda ake ayyuka da aka koma intanet din nan da kwamfuta hmm. da yadda ake ɗaukar shaidu a cikin kwamfuta da yadda za ka iya rubuta jajimant naka kamar in kana kotun ɗauka ƙara ka tura ma ɗan uwanka eh. shi ma ya faɗi ra'ayinsa ya turo maka duk ta hanyar sadarwa intanet hanyar sadarwa ta intanet eh. wannan da yake mun fara aiki lokacin da babu wannan abu sai abin nan ya zo ya same mu kuma mun karɓe shi da kyau eh. akwai buƙatar mutum ya ƙware a cikin shi domin ya tafi daidai sannan irin al'amarin da ya shafi haƙƙin ɗan adam da yadda hanyoyin sadarwa tsakanin kotu da waɗanda ake shari'a na zamani e. duk akwai buƙatar bunƙasawa a ciki wato babban abin da ya bani sha'awa da nan ƙasar kwarai shine bin doka za ka ga mutane bin doka da bin ƙa'ida ya shiga cikin jikinsu kwarai da gaske wani abu da yake bani sha'awa na shiga mota da yawa kamar misali na sauka a colombia amma za ka ga mun shiga mota da driver ya zo wajen kwana wanda yake akwai fitullu da ke ba da hannu a wuce ko a tsaya hmm. ba kowa a kowane gefe amma saboda gefen da muke ciki ya nuna a tsaya za ka ga direban nan ya tsaya kamar minti biyar sai sadda aka ba shi izinin ya wuce ya wuce ka ce abubuwan da suka baka sha'awa musamman su ne ah, bin doka da ka'ida ah, a matsayinka na mai shari'a ah, ya ga yadda ake bin dokoki da ka'idoji musamman ma a bangaren shugabanci a ƙasar da ka fito wato najeriya wannan a gaskiya shine abin da muke bukata akwai rangwame a wajenmu bisa ga yadda na gani a nan amma kullum kamar yadda muka sani yadda mai reno yake haka wanda ya rena zai kasance idan muka samu shugabanni wa'yanda suke da ƙarfafawa wajen bin doka da ƙa'ida muna sa mu ma insha Allahu za mu cimma wannan hali. kamar yadda yanzu a najeriya muka bi wannan hanya kuma muna fata in sha Allah nan da lokaci kaɗan in har ba mu kai haka ba za mu kamanta. ƙorafe-ƙorafe da ke yawan fitowa shine sau da yawa su masu shari'a suna ko karɓar wani abu ko kuma suna yin shari'a wanda ba shine daidai ba akwai wasu matakai da kuke tunanin ya kamata a bi musamman koyo daga waɗannan kasashe wanda suka ci gaba domin warware irin waɗannan matsala. wannan <clears throat> gaskiya ba koyo ba ne daga ƙasashe wato karantar da kai ne da kuma sama kai tsoron Allah da gaskiya har yanzu dai kamar maganar da na faɗa a baya cewa yadda shugaba yake haka wanda yake shugabanta zai kasance lokacin da kana da shugaban da yake kukan cin hanci yana faɗa da cin hanci yana yaƙi da cin hanci kuma kai ma ba zai barka ba yanka ci hanci kai ma dole za ka kyautata idan aka tuna inda muka fito bayan ma'aikatar shari'a an samu canji babba game da al'amuran cin hanci da sakin ƙa'idodi da rashin adalci domin hukuncin ma'aikatar shari'a ta ƙoli kamar inda muke ce national judicial council ba ta wasa ko kaɗan a duk lokacin da aka samu wani koke akan wani mai shari'a ya saki ka'ida ko ya yi rashin gaskiya ko ya yi rashin adalci ko kuma an samu karbe-karbe za a kai matuƙa wajen bincike har sai an gane gaskiya wannan ya sa haƙiƙa wanda ke kusa da ma'aikatar shari'a shekaru kaɗan da suka wuce zuwa yanzu an samu canji mai yawa a cikin wannan. to madalla uh, justice ibrahim rufai kenan daga shari'a court of appeal a birnin tarin najeriya abuja ya kama na ziyara nan sashen hausa mun gode sosai mai shari'a na gode kwarai allah ya saka da alkhairi amin amin wayo kai jona jama'a na tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 12 to a halin yanzu da jam'iyya mai mulki a najeriya wato pdp take ci gaba da lashe ciwukan da ta ji bayan shan kayi a babban zaɓe da aka kammala 'ya'yanta fa sun ɗauki alwashin gabatar da hamayya mai ƙarfi ga jam'iyyar da ta kada ita musamman a shugabancin ƙasa wato apc ko all progressives congress mataimakin shugaban pdp na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ambasada ibrahim kazore ya hira da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kware muna nan a pdp da randam babu wani abu da yake ba mu tsoro domin siyasa ma yanzu aka fara waɗanda ba 'yan siyasa ba su za su gudu mu mun yi prp an kada mu mun san abin da kaya yake nufi mun san abin da eh, nasara take saboda haka yanzu ne za a yi siyasa da ba a yi ba ku yi shekara goma sha shida kuna mulkin ƙasa kuma ka zo ka ce da ba a yi siyasa ba ai in ka duba tarihi kullum ba mace ba ta sanin miji na gari sai ta aure maza biyu yanzu najeriya ta yi aure na biyu to yanzu ne najeriya ta san za a yi siyasa amma da da ai namiji ɗaya ake yi kan soja ya zo amma yanzu tun da allah ya taimake mu an yi namiji na farko ta fita daga gidan namiji na farko ta tafi gidan namiji na biyu to yanzu ne za ta san tsakanin namiji na farko da namiji na biyu wane ne na gari kenan dai kun daura da marayin adawa yo ai mu adawa ba yau muka fara ba kuma adawa ba mu ba ma yin adawa karama muna yin adawa ce ta wanda idan mun yi adawa mun kai ka kasa ba za ka tashi ba amma ambasada ka zaure za a ce sun fi kula shi gwamnoni da kujerun majalisun dokoki fa don haka yunkurin da suka yi a baya ma ake rena musu cewa ba sa adawa ta gari yanzu ku da wuya ma ku iya yin ta kai ka san dai abin da duk Allah ya kaddara zai yiwu sai ya yiwu wannan kaddara ce ta Allah kuma baka iya shafe ta buhari sai ya shiga ya tari shi allah ya kawo shi a'a so nawa ya faɗi so uku ya faɗi saboda haka duk munan ba mai kokari ba da ya so uku ya faɗi yau allah ya bashi kuma mun san wanda zai allah zai ba gobe amma mu yan pdp waɗanda muke waɗanda mu muka kawo pdp ba za mu iya barinta ba za mu yaƙi har sai mun yi nasara ma yanzu kuma an ce ku 'yan tsirari ne a cikin pdp din domin gashi nan bayan zaben shugaban kasa manyan ku suna ta fita daga cikinta asali ma mai tun kafin zaɓe mai gidanku obasanjo aka ce ya ma ya ga katinta yo ai ya ga katin jam'iyya ba shine fita daga cikinta ba watakila an yi mai wani abu ne da ya gani zai zo ya huce a gaban mutane amma babu dan pdp wanda ya yi pdp wanda kuma da shi aka gina pdp da zai kokarin ya bar pdp ya aka kuna tinkaho da aikin da kuka yi a jigawa aka ta faru kuka bari aka sha ku busilla to ni ina ganin wannan ina so ka kwantar da hankalinka ka ba da lokaci wata ran za mu yi wannan maganar amma yanzu ba lokacin yin wannan magana ba ne lokacin da maganar ta zo zan zo in gaya maka mu ba mu faɗi ba muna nan a jigawa domin babu ɗan pdp na jigawa da ya fita waɗannan su mataimakin gwamna suwaye suwaye suwaye ai mafi da goma zuwa ya same mu a pdp ai daman riga aro ai magen aro ba ta magi duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa jama'a daidai wannan lokaci ga mu da shugaban sashen hausa mr leo ken ah, yanzu dai an gama wannan babban zaɓe na najeriya Eh, an yi kuma an sha dai gwagwarmaya iri-iri eh, hmm. musamman ma 'yan jarida su da suka kalli wannan zaɓe tun kafin ya taho tun lokacin siyasa tana ɗanyarta har ta zo ta nuna eh, jam'iyyu duk suka shirya sannan aka zo aka gudanar da wannan zaɓe akwai kalubale iri-iri mr leo kai da kake gogagen tsohon ɗan jarida kuma ka ga wannan zaɓe an yi shi an kammala kamar waɗanne irin me ma kake da shi na faɗa tukun na farko to jama'a barkanku da warhaka ah, abubuwa da yawa sun faru a najeriya lokacin zaben da aka yi aka kammala kwanan nan misali a banda aikin jarida da muka samu kanmu a ciki wurjanjan akwai wa'ansu da suka zama 'yan jaridan dole suke yada labarai wanda kuma ba daidai ba ne abin da zan ce da yawancin abubuwan da suka faru shine an yi gasa ne tsakanin wanda suka san aikin da kuma wanda ba san aikin ba gasa kamar ya me kake nufi ina nufi ka kamar muryar amurka da yake tana da suna ficece dole ne a ga irin aikin da ta yi saboda a fahimci menene aikin gudanar da aikin jarida lokacin zaɓe a misali muna da ma'aikata a kasa fiye da sattin da wani abu da suka kawo mana labarai a kan zaɓen najeriya akwai kuma wasu da suke najeriya akwai wanda suke amerika aka haɗa ƙarfi da ƙarfe mm. saboda a sami cin moriya wannan aiki da aka yi aikin nan yana da wuya saboda abubuwa kamar guda uku ne na ɗaya shine dole sai ka kware a wannan fanni na aikin jarida wato shi Ka labarin zaɓe sai ka kware a ciki domin yana da illa da yawan baka san aikin ba illoli kamar muke illoli kamar mu na ɗaya yan siyasa sai yaudare ka su kawo wani abu su ce ga wannan ka rufe ido ka faɗi ka faɗi sakamakon zaɓe kaga wannan yana nan hmm. na biyu wasu yan siyasa ba su son ka za ce kana baiwa wani dama fiye da wani ko kana bari ana jin murya wance ana jin murya <laughs> wannan fiye da wannan da sauran su wato to duk wannan shi ma yana na cikin abin nan na uku akwai zancen na'ura kana da na'urar da na zamani za ka yi aiki da shi wanda kuma eh, ko baka da shi to kaga wannan abubuwa guda uku nan yawanci su ne suke bambanci suke ka bambanci tsakanin wanda suka kware da wanda ba su kware ba eh, shugaban sashen hausa kenan mr leo ken kuma gogaggen tsohon dan jarida gashi na ya zama na karin bayani mun gode sosai Mr. Leo. Na gode in tauna ta kowa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida. Yanzu misalin karfe goma sha daya na ranar da mintuna goma sha takwas agogon mu birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harin da ke muku sallama da fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro idan har kuna biye da mu cikin wannan shirin, makon da ya gabata, kun fara jin kashin farko na irin shawarwari da farfesa Muhammad Bello Shitu na tsangayar ilimin dattawa a jami'ar Bayero da ke Kano, inda yake ba mu sabuwar gwamnatin tarayya a Najeriya da ma sababbin zababbun gwamnoni a jihohin ƙasar baki ɗaya. Kasancewar duk waɗannan zababbun shugabannin sun yi alƙawulla ga al'ummar Najeriya a lokutan yawon neman a zaɓe su, wanda ɗaya daga cikin alƙawullansu shine na samar da nagartaccen tsarin ilimi a kowane mataki. To a yau za mu ɗaura daga tambayar da naima farfesa kamar haka. To farfesa ta ya kake ganin za a yi a samu su ingantattun malaman nan da ingantattun masu gudanarwa wa'innan makarantun? Mataki na farko shi ɗaukan waɗanda suka dace za a iya cewa babu masu sha'awar harkan koyo da koyarwa amma akwai da yawa da suke yawo a gari babu aiki idan aka yi gangamin ɗiban su sannan aka ba su horarwa na musamman sannan a tura su gurin da ya dace shi ma wannan matsala ne na zaman kan tura malaman gurin da ya dace saboda akwai bincike da ya nuna cewar sai ka zo wata makaranta ka ga malamai ingantattun malamai sun cika makarantar nan amma wasu makarantu musamman na ƙauyuka ba malaman ma to harka na tura malaman makarantun da ya dace shi ma yana zaman kansa saboda haka idan aka yi gangamin ɗaukan ma'aikata aka horar da su fahimci makaman aiki sannan a tura su makarantun da ya dace guraren da babu malamai a tura su sannan su jami'a masu gudanarwa su ma a shirya musu bitoci na hakika abin da yasa na hakika a tabbatar sun halarta kuma waɗanda ya dace su koya musu su aka gayyata su koya musu kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu idan aka yi haka ni ikon Allah za a samu kyawun nasara a ilimin farko wato ta firamare. To, farfesa kamar yanzu yadda ka ce a yi wannan gangamin ɗaukar ma'aikatan na malaman makaranta. To, ina idan aka ɗauki wa'innan ma'aikatan ko malaman nan wa'inda ba masu sha'awar koyarwa ba ne, kila a sanadiyar ba su da aikin yi ne kawai suka je suna wannan aikin, wannan zai kawo wani alfanu? Eh, shi yasa yana zancen gangami tunda gangami ne kaga akwai bayani akan zaburar da su muhimmancin wannan aiki da za su shiga fahimtar da su amana da ake so a danka musu da kuma yadda zai tafi a kan ci gaban al'ummominmu ba wai kawai koya musu koyo da ba a kamata a cikin manhajar da za a yi wajen bayan an ɗauke su tun za a musu horo to a shigo da wani ɗan bita akan zaburar da su eh, muhimmancin taimakawa al'ummominsu da kuma gudanar da aiki da alhaki da gaskiya saboda kawo ci gaba da ake so idan ana zancen canji canji ko ko ci gaba kuma ko da yaushe ana danganta shi da shugabanni in mu mabiya ba mu dau matakan gyara namu zukatan da kuma ayyukan da suke ba inda za a ci gaba sai idan an dau ma'aikatan shirya musamman horo na sanin makaman aiki da kuma sanin muhimmancin eh, darajar aiki da za su shiga kuma amana da aka danka musu kuma yadda zai tasiri a rayuwarsu da al'ummominmu To, Farfesa, bari mu duba wannan wata babban matsala wanda mafi akasarin mutane da na samu zazzantawa da su a kwanakin baya sun ɗan yi maganganu akan wannan matsala ta manhaja. To, Farfesa kana ganin shi wannan manhaja babu bukata a ce ana sabunta ta duk bayan ƙarshen zangon karatu? Eh, gaskiya ita manhaja dama a tsarin wanda suke masana na bangaren manhaja sun nuna cewar ya kamata ake sabunta manhaja duk shekara na jin hudu ne kuma sabunta ta bisa ga tuntuɓa na bangarori daban-daban kamata a tuntuɓi al'umma a tuntuɓi masana'antu a cikin a tuntuɓi ma'aikatun gwamnati da sauransu sai a kawo a tattara bayanai na yadda za a inganta manhaja na bangarori daban-daban wannan sabuntawan ya zama wajibi rashin yin za matsala ne shi yake sa ake koyan abubuwan da ba mamaki ba za su yi mana amfani a ci gaban ƙasa ba. To ba lallai a ce duk shekara a sabunta ba. Akalla shekara hudu ya kamata a dubi manhaja. Masu rarar iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano da kuma sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa sai wadda ta ba da umarni shirin ya kammala Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam. To layi yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau za mu fara ne da saƙon Sade Sa'idu Daura wanda ta ce, To jigajigan jam'iyyar APC ba samun duniyar ba wurin zaman cin in ji ɗan tsako. Sai ku duba cancanta da sanin ya kamata da makamar aiki don kar ku ɗauko mana kara da kiyashi a wajen rabon mukamai. Shi kuma garba na halikan bacewaye cewa murya amurka da allah ku miƙa min kokina ga shugabannin afirka akan ko oho da suke yi a matsalolin al'ummarsu wannan yake sa jama'a ƙauracewa muhallansu zuwa wasu ƙasashen duniya ce fata na shugabannin za su samar ma al'ummarsu ayyukan yi tare da basu tsaro assalamu alaikum muryar amurka don allah ku miƙa min kirana ga iyaye mata a gaskiya ya kamata su kula da wuta sosai a lokacin girki domin wallahi muna cikin wani yanayi na iska da hazo da fatan Allah ya kare mu da karewarsa amin summa amin wasiƙa daga Ciroma mai turare Dumjiya jihar da magaran jamhuriyar Nijar sai kuma Mustapha Lawal Bakire da wura inda ya ce ho, kasashenmu na Afirka kullum sai ka ji jirgi ya nutse da mutanenmu wajen kokarin shiga kasashen turai ya kamata masu irin wannan hali su daina domin hangen dala ba shiga gari bane da ƙarshe nake jan hankalin shugabannin afirka su yi wa talakawansu adalci bisa wannan mummunar ɗabi'a sai kuma saƙon haruna dan juma wanda ya ce mu tarayyar kirista hausawa da fulani na asalin jihar katsina muna taya janaral muhammadu buhari zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya murna da fatan allah ya yi masa jagora waka zalika kuma muna miƙa saƙon taya murna ga mai girma zababben gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari domin lashe kujerar gwamnan da ya yi a zaben da ya gabata Allah ya taya ka riko amin shi kuma murtala basu mai shadda gura cewa yi a gaskiya wa baki yan afirka hari har da kisa da kwasar ganima da kuma kona dukiyoyinsu a kasar afirka ta kudu wani abin takaici ne a yankin da shugabannin ke hankoron komai ya zama bai ɗaya. kuma hakan wani ƙalubale ne ga shugabannin afirka daga ƙarshe sai kuma sakon buba mai gora gashuwa inda ya ce ƙungiyar tarayyar turai mun ji za ku yi taro akan 'yancin rani ya kamata ku ɗauki matakan kulawa da su rashin kulawa na musamman shi yake jawo suke fuskantar matsalar rayuwa to da yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya To kungiyar tarayyar turai haɗe da ministocin cikin gidan ƙasashen kungiyar na gudanar da wani taro a Luxembourg domin tattaunawa kan bala'in da ke faruwa a kan bakin haure waɗanda ke mutuwa a tekun Mediterranean yayin da suke kokarin ƙetarawa zuwa nahiyar turai. Wannan taro da ke gudana a yau litinin na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar Italiya ke ci gaba da gudanar da bincike tare da ceto waɗanda kwale ya nutse a cikin teku a can gefen gabar ƙasar Libya wanda ke ɗauke da ɗaruruwan bakin haure. hakan kuma na faruwa ne har ila yau yayin da ma'aikatan ceto ke kokarin kubutar da wasu bakin haure daga kasar siriya a wani jirgin ruwa a can gefen gabar teku da ke yankin sicilia daga cikin mutane 98 'yan siriya da aka kubutar uku kananan yara ne waɗanda kwale-kwalensu ya taso daga ƙasar turkiya domin isa nahiyar turai a yau litinin shugabar kungiyar tarayyar turai da ke tsara shirye-shirye federica mogherini ta ce alaki ne akan kungiyar ta tarayyar turai ta mai da hankali wajen kare aukuwar irin waɗannan bala'in mai magana da yawon hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kaloti sami ta ce bakin haure na bin hanyoyi da dama domin neman ingantaccen rayuwa a nahiyar turai to madalla mahmud kenan kama mana takaitattun labaran duniya jama'a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu ke kare amma ku yi nisa saboda halima da jamila da tafera sun kawo shirin yau da gobe sannan ah, kuma da shirin darma aliyu mustapha sokoto zai kawo shirin labaran wasannin shi ma a tsammaci wannan can an jima kaɗan maryam daura ta gabatar yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi mahmud lalu da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lucas ita ta haɗa sauti ta da umarni sai injiniyan keith holmes ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum